الرحمن الرحيم مثل الذين أملوا التوراة ثم لم يحملوها ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين

فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنون والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا من الأرض فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما التجارة والله خير الرازقين جزاك الله خيرا jama'a shi mai girma ana son a karanta shi da murya mai daɗi manzala sallallahu alaihi yana cewa hassinul qur'ana bi aswatikum fa inna as-sawta hasan yazidu al-qur'ana hasana ku kyautata karatun alqur'ani da muryoyinku domin ita murya mai kyau tana ƙarawa alqur'ani kyau ina inda dakatar tambaye shi in ya karanta aya biyu uku wallahi ba san lokacin da na bashi ba har sai da ya jire sura da sai da ka karanta a nan ka karanta cikin aljanna mu ma haka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجاءت ta tabbata ga ubangiji Allah madaukin sarki من kowa mai komai wanda ya sake tara mu a wannan yammaci na uku ga watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shekara 1444 allah madaukin sarki ya nufi mu da haɗuwa a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma cikin suratul jumu'a kamar da muka so Allah madaukakin sarki muke fatan ya dafa mana ya agaza mana ya datar da mu wajen faɗin gaskiya wajen faɗin daidai ya kare mu daga tuntuɓin harshe ya fa'idantar da mu da duk abin da za mu karanta a wannan majalisi ya sanya shi hujja a gare mu ba hujja a kan mu ba yau ma la yanfa wa malin wala banuna illa man ata Allah bi qalbin salim jama'a dama wai bayani cewa tafsiri sai da siba da liha da siya. daga farkon suratul jumu'ah Allah madaukakin sarki ya yi magana da al'ummar Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da na farkonsu da na ƙarshensu na farkonsu Allah madaukakin sarki ya ce huwa lazi ba a tafil ummiyi na rasula na ƙarshensu Allah madaukakin sarki ya ce wa akari na minhum lamma yar haƙobi maganar mai Allah madaukin sarki yake da al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam magana ce ta shirya cewar muna cikin duhu na jahilci babu manzo babu littafi ana rayuwa cikin hayaniya Allah madaukin sarki ya mana ni'ima ya mana falala ya saukar mana da littafi mai shirya mai haske ya turo mana ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama domin ya fassara mana wannan shari'a a ɗabi'ance shi allah madaukin sarki idan ya ba da shari'a yana son a yi riko da wannan shari'a kuma an za a yi riko da shari'a a yi riko da ita da ƙarfi shi yasa ce da annabi yahya alaihi salam ya yahya khudh alkitaba bi kowa. ai kai hakuri abubuwan za su yawa ya yahya khudh alkitaba bi Ya ce annabi yahya alaihi salam ka riƙe littafin nan da karfi to Allah madaukin sarki bai son sako-sako da littafinsa a karatu na gaba sai Allah madaukin sarki ya hakaito mana kissar yahudawa wanda su ma an ba su littafi a taura kwatankwacin alkur'ai an tura musu da manzo annabi musa alaihi salam kamar yadda aka yi mana amma ba su yi riko da littafinsu ba sun yi watsi da littafinsu sai allah madaukin sarki ya hakaito mana kissarsu domin ta zai mana abin izina abin lura idan fa muka aikata irin yanayinsu ba mu yi riko da tamu shari'ar ba irin sharrin da ya sirke su zai iya riskanmu ubangiji Allah subhanahu ya kiyaye wannan shi yasa Allah madaukin sarki yace masalul ladina hummilu tawra taura masarun lalina يحملوا ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين na nan misali Allah yake buga, kuma Allah madaukin sarki yana buga misalai cikin alkur'ani in ya buga maka ƙarshe ya ce wa tilkal amsalu nadribu halin nasi wa ma ya'qiluha illa al'alim kuma Allah madaukin sarki bai rena abin da yake buga misali da shi in ya ga dama ya buga maka misali da jaki in ya ga dama ya buga maka misali da kare in ya ga dama ya buga maka misali da gizo-gizo in ya ga dama ya buga maka misali da sauro in ya ga dama ya buga maka misali da kuda da akwai su kyala mai girma matsalin ladina hamilu taura misalin waɗanda aka ɗora musu nawin aiki da attaura hamilu min tahmil مشتقة من كلمة حمل حمل يا رئي يا أوكا يا إدكونسا إذا كبيوا نيم شدة كتي حملة يا ذنتو مضاعف متعدي زما حمل يحمل حملا حمل يحمل تحميلا حمل مبني للمجهول يحمل تحميلا يذكر القران من غير ما يحقري واطيع الله وأطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم اذا أنت لولا ما كان يسي اتي حمل ان غاني مثل الذين حملوا التوراه Allah ya ce kwatankwacin mutanen da aka ba su littafin attaura aka ce ku karanta shi ku yi aiki da abin da yake ciki aka ɗora musu wannan nauyi sun malam ya hamiluha sannan ba su yadda sun riƙe littafin da ƙarfi sun yi aiki da abin da yake ciki ba Allah ya ce misalinsu misalinsu kafin mu je misalinsu wannan haƙiƙanin da Allah yake tabbatarwa bari mu shiga cikin Alƙur'ani mu gani shin da aka baiwa yahudawa a taura sun yi riko da shi sun yi aiki da shi a wani guri Allah ce fa nabadhu wara'a zuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila sun yi watsi da shi a bayan su sai suka yi cirikin suka sayar da shi suka karbi kalilan daga cikin rayuwar duniya a cikin suratul bakara, Allah madaukin sarki ya nuna mana cewa su ba su bayar da su karbi littafin ba yanzu ba gashi an ba mu qur'ani mun karba ba ko ne musulmi ya yarda da qur'ani ba to gaba ɗaya yahuda lokacin da aka ba su a tara suka ce ba masu ai wani abin sai ba yahudin jama'a littafin aka ba suka ce Allah ba masu riƙe kayanka Allah madaukin sarki sai da ya musu abubuwa guda biyu sannan suka yarda suka karbi littafin da ƙarfi da yaki a bisa tilas abu na farko sai da Allah ya alkawari da su mai ƙarfi dole zan ba ku littafin nan kuma dole za ku karɓa abu na biyu sai da Allah madaukin sarki ya cicibi dutsen tsori saina daga tushensa ya daga a samansu ko ku karbi littafin ko in saki ya kashe ku jama'a muna fahimta wannan bayani yana cikin suratul baqara Allah madaukin sarki ya ce wa iz qala wa iz akhadna mithaqa mithaqakum wa iz akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون الله يقول وإذ أخذنا ميثاقكم كتنا lokacin da muka yi alkawari da ku mai ƙarfi almisaku wal ahdul mu'akkadul muwassaq wa rafa'na fawqakum as-sura muka daga dutse a saman ku khudhu ma atainakum biquwwa ku karbi littafin da muka ba ku bi jiddin wa da karfi ku yi aiki da abin da yake ciki khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi ku ambaci abin da yake ciki la'allakum tattaqun ko kwa samu kariya daga wutar Allah gobe kiyama amma a hakan ma sun karɓa ba su karba ba sun karba sun bijiri shi sa Allah yake a cikin ayar da ta biyo baya wannan sun mata wallaitun min ba'di zalik bayanan ka ɗauko mana ta gaba وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا وإذ أخذنا ميثاقكم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأطعنا Allah ya ce wa iz akhadna mithaqakum ku lokacin da muka muka yi alƙawari da ku wa rafa'na fawqakum at-tura muka daga dutse a saman ku khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u ku karbi littafin da muka ba ku ku yi aiki da shi da ƙarfi sannan ku saurara wa annabin ku ji ku biyayya gare shi qalu sai yahuda suka ce sami'na mun ji wa na kuma mun saba wa suke gaya wannan suna gaya wa annabi Musa da Allah shi sami'na wa na mun ji amma ba za mu bi ba mun saba in ji yahudawa ta wannan karamin abu ne daga cikin ayyukan yahudawa wanda suke yi wanda yake munanawa ne ga Allah subhanahu wata'ala ta saboda haka wayannan ayoyi sun tabbatar cewa su yahudawa asali ba su yarda sun karbi littafin da aka ba su ibn al-qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala yake cewa shi yasa Allah madaukin sarki a wannan ayar yi amfani da kalimar ummilu da sun yarda sun karɓa ne ba da ba ce hunmilu ba hunmilu ma'ana an ba su da ƙarfi da yaƙi an tilasta musu karɓar littafin Allah ce masarun da zina hunmilu taurata sun mana mai ha kwatankwacin wa'anda aka ba su nauyin aiki da an taura sannan kuma suka yi watsi da abin da yake ciki ba su yi aiki da shi ba Allah ya ce ka masalin himari ya hamilu asfara tamkar jaki ne wanda yake dakon littafi jama'a kuna jin wannan misali ko tamkar jaki mai dakon littattafai kenan ba yahudawa kawai ba duk mutumin da aka ba shi littafi bai aiki da abin da yake ciki shi mene kuna shakka ne ga ƙur'ani nan allah ya ba mu sai mutum ya haddace ba ruwan shi da aiki shi shi menene yana da kwamme littafi domin littafin da yake dauke da shi baya amfaninsa wannan wajibu shi ba ɗin kenan yadda littafin baya amfanarsa to hakan nan littattafan da suke bayan jaki ba sa amfanarsa kun taba ganin inda jaki ya sa gogi da yake karatu babu saboda haka da ko da yake yi ma aiki na a gare shi wahala aka shi. to hakan nan shi ma wanda yake dauke da littafi an bashi littafi bai aiki da shi wahala yake sha kawai Allah madaukakin sarki yace ka salil himari yahmilu asfara misalin sa misalin jaki ne wanda yake da kullu tantafai kuma idan aka ce maka jaki Shi ne ƙarshen zagi domin jaki balidi ne jaki bai da fahimta jaki bai san inda ya dosa ba sai an masa duka kuma shi ya sa ɗalibi a aji idan da ƙiƙi ne balidi bai fahimta to malami sai ya ce masa kai jaki tashi bai fahimtar komai irin wannan misalin Allah madaukin sarki ya buga mana shi cikin alkur'ani mai girma guri biyu wanda yake nunin munin mutum ya zanto yana da ilimi na alkur'ani ko suna amma bai aiki shi jama'a wallahi tallahi haɗari haɗari ne mutum ya zanto yana da ilimi bai aiki da shi haɗari ne babba haka a cikin wannan surar allah madaukin sarki ya kwatanta malami wanda zai aiki da ilimi da jaki to a cikin suratul a'raf kuma Allah madaukin sarki ya kwatanta shi da kari watlu alaihi watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل تحمل عليه أو تتركه ذلك مثل القوم الذين كذبوا A can cikin أتجتن سورة الأعراف Allah madaukin sarki yace watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha Allah madaukin sarki yana magana da manzansa sallallahu alaihi wasallam cewar ka baiwa sahabbanka labarin mutumin da muka ba shi ilimin ayoyinmu ya kwaɓe ilimin ya ajiye zama ɗan iska kaga usulubi ya ce fansalaha minha fansalaha al'insilahu shi ne kwaɓewa kamar misali ya zanto kana da akuya ko rago ka feɗe shi daga fatarsa ka ware naman daban ka ware fatar daban Allah madaukin sarki anan sai ya kwatanta shi da maciji wanda idan fatar ta tsufa sai ya kwabe fatar ya yi gefe daban fatar ta gefe daban duk mutumin da aka ba shi ilimi kuma ilimin alkur'ani mai girma ilimin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi watsi da wannan ilimin ya ajiye shi gefe ya koma bin kuɗi da sarauta da shuhura da abubuwa na rayuwar duniya to ya yi daidai da wannan misali Allah ya ce wasu alaihim na ba'allazi atainahu ayatina fassalaha minha ka ba su labarin mutumin da muka ba shi ilimi muka ba shi ayoyinmu su ya kwaba ilimin ya ajiye ya shiga duniyarsa ayoyin alkur'ani mai girma ba su zo mana da sunan wannan mutumin ba ba su zo da garin wannan mutumin ba ba su zo da yadda wannan mutumin ya rayuwar shi ba hakan nan sunnoni ma'aiki sallallahu alaihi wasallam babu ɗaya ingantacciya da ta nuna cewa ga mutumin nan amma kuma an samu isra'iliyat an samu asu kisoshi daga cikin bible wanda yake nuna cewa wannan mutumin sunansa bal'am ibn ba'ura bal'am ibn ba'ura suka ce wani mutum ne wanda ya rayuwa tare da annabi musa alaihi salam bal ma ɗaya ne daga cikin almajiran annabi musa alaihi salam wanda ya yi ilimi ya cika da ilimi ya ba annabi musa alaihi salam ya tura shi wa'azin ƙasa izuwa garin Madiya. ya je garin ya fara wa'azi sai allah madaukin sarki haɗa shi da wani sarki babban sarki ne a gari kuma ba musulmi ba sarkin ya dinga masa shigo shigo ba zurfi shigo shigo ba zurfi yana dan bashi kudi yana dan bashi kudi har yazo ya tara kuɗi da yawa sai ya manta da ayoyin da Allah ya bashi ya daina wa'azi a hankali ya daina wa'azi sai ya koma duniya shi yasa waɗanda ake tura su tafsiri a dinga binciken su malam. ba a tura su domin su je wajajen masu hannu da shuni ba ba a tura su domin su je su more ba yanzu duk wanda aka tura shi tafsiri wani murna yake yi saboda in yaje kawai za a yi haba-haba da shi a karbe shi da kyau a shirya masa ifar mai kyau sannan kuma in zai tafi a ce gashi ko? to ai wannan ba shi ne manufar ba manufar shi ne isar da sabon Allah to shi wannan bawa Allah da ya je garin ma kwata-kwata sai ya ajiye wa'azin kawai sai koma duniya a bauta shi yasa Allah madaukin sarki ce fansala minha sai kwaɓe rigar ilimi ya ajiye shi gefe sai Allah ya ce fa atba'ahu fa. sai shaidan ya bi shi ma'ana sai ya zama malamin shaidan ba malamin mutane ba shaidan ya koma almajirinsa jama'a wai shaidan ne yake bin mutum ko mutum ne yake bin shaidan asali ba mutum da yake bin shaidan ba ba shi sa Allah yake ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytani ba ya ku wanda kuka yi imani kar ku bi takun shaidan ba kar ku bi sawun shaidan ba to amma wallahi tallahi da dan adam ya riƙa ya zama dan iska sosai to shaidan ma almajiri shi shaidan ma almajiri ta bakin wani mawaki da yake cewa وكنت فتى وكنت فتى من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي وكنت فتى من جلد إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي يكي سوى شيء باليوة شيء يا كسن شيء ليه لك إبليس amma da ya ci gaba da koyon iskanci ya ci gaba ya ci gaba ko ce ya ci baya sai da reshe ya juya da mujiya har sai shi ɗan ya zanto almajiransa da saboda haka yanayin malaman da ya san shari'a da kyau ya yi ilimi da kyau sannan ya ajiye ilimin gefe sai ya koma iskanci ya koma neman rayuwar duniya wallahi tallahi malamai suna cewa ya fi mai bautan gunki haɗari gwaran mai bautan gunki da malamin da ya ƙoshi da ilimi sannan ya ajiye ilimin gefe koma duniya kuna son hujja a nan gudan allah maɗaukin sarki ya buga mana misali malamin da bai aiki da ilimi jaki ne haka dai ko ƙarshe sai ya ce bisa masarul kau tir da misalin irin waɗannan mutane wanda zai ilimi bai aiki da shi ba mu wannan misali a cikin suratul a'raf da muka karanta Allah madaukin sarki ya nuna mana cewa mutumin da yake da ilimi malami mai ilimi da ya kwaba iliminsa ya ajiye ya koma duniya yana kamar kare can ma sai aka ce masa sa'a masalan alqawmul ladina kazzabu bi ayatina tir da irin waɗannan mutane da misalin irin waɗannan mutane waɗanda suka kare ta ayoyin Allah amma kuma cikin suratul ankabut arama ai Allah madaukakin sarki ya buga mana misalin mai bautan gunki har yace mana مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أول البيوت لبيت العنكبوت لو كان Allah madaukin sarki yace matarul ladina takhadhu min dunillahi awliya misali waɗanda suke bautatawa gumaka koma bayan Allah kamasalin ankabut takhadhat baita tamkar gizo-gizo ne da ya saka gidansa yana ganin wannan gidan zai iya kare shi daga iska daga sanyi daga ruwa sai Allah ce wa inna awhanal buyuti la ankabut Laukano ya alamu masu raunin gida a duk duniya ba ke da wannan kuma sayansu ya tabbatar da haka kaga ƙur'ani alƙur'ani mai girma shi ya zo da wannan ma'aluma mafi raunin gida duk duniya ba ke ɗaya duk duniya mafi raunin gida shi ne gidan gizo-gizo Laukano ya alamu kenan yadda wadan gizo-gizon bai iya karewa gizo-gizo komai daga iska ko ruwa ko rana to hakan nan wa'annan gumakan nasu ba su iya karansu da komai ba su iya cutar da su da komai amma kuma a nan gurin da Allah madaukin sarki ya buga mana misali da masu bautan gumaka bai ce mana turba bai ce mana bisa masarar qaumi ba bai ce mana sa'a masarar qaumi ba daga nan malamai suka ce wallahi kwaran mai bautan gunki da malamin da ya cika ya batse da ilimin sannan ya watsar da ilimin ba shi sa wani mai waƙe ke cewa wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasat wa alimun bi ilmihi lam ya'mala mu'azzabun min qabli ubadi alwasal malami wanda bai aiki da ilimin shi ba za a azabtar da shi gobe kiyama kafin a azabtar da masu bautan gunki wannan hadisi na cikin sahih bukhari hadisin abu huraira awwalu man tusa'aru bihim an-nar yawm al-qiyamati salasa haka ne mutum uku ne za a fara kai su wuta kafin a kai shedan kafin a kai goma abin da masu bautan gumaka duk wannan mutane guda uku suna cikin musulmi wanda ya je filin jihadi ba don Allah ba don a ce jaribi ne zai fara shiga wuta wanda ya haddace alkur'ani ko ya ilimin addini don a ce babban malami na akan ba mashi mutane sun ba shi ladar shi a duniya kawai sai a tura shi wuta wane ne na uku ga wanda ya ilimi ga wanda yake da kuɗi na uku shine wanda yake da dukiya mai yawa zai yi ta ciyarwa ya gina masallatai ayi kaza ayi kaza ayi kaza amma idan ba a zo cikin jama'a an ce wani ya bayar da miliyan kaza mutane sun ba shi ladan shi ba wallahi ba zai nasu ba saboda haka an an je gidan shi ya ba da taimako fi sai ba zai bayar ba sai za a yi banci sai an tara jama'a to irin wannan mutumin iya daga cikin farko waɗanda za su shiga wuta saboda haka jama'a haɗari ne mutum ya yi ilimin ya nemi wani abu na rayuwar duniya ba Allah yake nufa ba wallahi tallahi babu haɗari da kai shi Allah ya saka mutanen Kano da alkhairi yayin da irin wannan malamin ya kunno kai a cikin garin Kano ya kunno kai cikin garin Kano da shi ya san Qur'ani iya gwargwado ya san hadisai iya gwargwado ya san larabci iya gwargwado ya shiga ya fita yana batar da jahilai irin wa'annan malaman ne su ne shaidanu suke almajiransu da aka gane shi su aka yi maganinsa aka je aka ɓoye shi don duniya su zauna lafiya wannan shi ne ƙaramin misali akan babban malami ko malamin da ya yi ilimi ya ajiye ilimin a gefe ya kuma rayuwar duniya muna fatan Allah subhanahu wataala ya rufa bana asirin duniya da lahira ta saboda haka Allah subhanahu a cikin wannan ayar sai ya ci gaba da cewa fa masaluhu ka masalil kalbi kwatankwacinsa misalinsa misalin kai. in tahmil alaihi yalhas in ka tsokane shi yayi lallai aw tatrukuhu yalhas an ma ka kyale shi baka tsokane shi ba zai yi lallaki zalika masalul qaumin ladina kazzabu bi ayatina faqsus qasas la'allahum yatafakkarun abinda Allah yake ce maka anan yadda wannan karen in ka tsokane shi yayi lallaki in ka bar shi yayi lallaki shi ma wannan malamin da ya kwabe ilimin sa ya ajiye in kai masa wa'azi zai bata in baka yi mai wa'azi ba ba zai bata ba zai taba iya kama hanyar gaskiya ba domin ya fi kasadin gaskiyar ya taki don duniya don son zuciya ta saboda aka jama'a mu nemi ilimi amma mu nema don Allah a wani hadisin ma'aikin sallallahu alaihi wasallama don mutumin da ya nemi wani abu wanda ake neman yardan Allah da shi wannan abin ana neman yardan Allah da shi ne kamar ilimi amma shi bai neme shi ba face kawai don ya samu ta rayuwar duniya manzala sallallahu alaihi wasallam yace lan da arfal jannati kanshin aljadda wallahi ba zai ji ba kai ilimi ba dan Allah ba kanshin aljadda ba za ka ji ba yau an waye gari mutanen Najeriya kowa yana so ya zanto malami alhamdulillah wani abu ne mai kyau ai idan zaka dubi Facebook zaka gane cewa kowa yana so ya zama malami ko ba kwa kan facebook wuya kawai a ce matsala kaza ta kundo kai ai za ka ji fatawa kala-kala fatawa kala-kala to ba ka zanto malamin shi ne damuwa ba za ka iya rabuwa da duniya lafiya ka gabu da allah lafiya malanta ita ce ko in ce malamai su ne suka fi kowa shiga cikin haɗari a yau saboda to tunu da kalubale na rayuwa gashi sun tunkaro su Allah ya rufa mana asiri a nan gudun Allah madaukin sarki yana cewa bi'sa masarul qaumin kan kazzabu bi ayatillah tir da misalin irin waɗannan mutane da suke karyata ayoyin Allah wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin kuma Allah madaukakin sarki bai shirar da mutane azzalimai na'am قل يا قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله إن زعمتم أنكم أولياء

kuma irin wannan bayanai jama'a ana mana ne domin mun yi takar tsantsa kar bai koyi da yahudu Allah ya ce kul ka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal ladina hadu ya ku wa'anda kuka tuba alladina hadu bi ma'ana alladina tabu kuma an ɗauka wannan ne daga cikin suratul baqara domin sun sha gwagwarmaya da annabawansu annabi musa alaihi salam ya sha wuya da a lokacin da ya musu da'awa suka musulunta ya ce ku tsaya ku gira ni nan zan je gurin allah subhanahu wa ta'ala inda allah ya kira ni turi sai na na karɓa muku a taura annabi musa alaihi salam ya tafi kafin ya dawo sun kawo dan maraƙi suna bauta na masa duka sun fada shirka to wannan laifin da suka yi shi ne annabi musa ya gaya musu cewa fa abinda za ku yi irin tuban da za ku yi allah ya karba shi ne waɗanda ba su yi laifin ba ba su bautata wa maraƙin ba su kashe waɗanda suka bautatawa wa ɗan maraƙin وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم كتنا لو كتنا النبي موسى عليه السلام يسيد متاننسا حقيقة لما يكون ذلك كاوننكو دبوت تاوى لما لكي amma akwai hanyar tuba hanyar ita ce waɗanda ba su yi laifin ba su kashe waɗanda suka yi laifi kuma alhamdulillah sun suka fara kisa aka ba su ta kubba suka fara fiffilin su har zuwa wani lokaci sai Allah ya to ya isa haka sauran an karɓi tubansu kaga mun muna cikin nema ko in za ka tuba kawai tsakaninka da Allah da daddare ka daga hannu ka ce ya Allah ka gafarta mu kuma ya gafarta maka ai ba sai wani ya kashe ka ba ko to wannan yana daga cikin sassauci da addinin musulunci kai kakaf cikin addinai ko ce cikin shara'o'in da suka gabace mu babu shara'ar da take da sauƙin shari'ar mu wa yadha'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhi a waɗanda suka gabace mu idan najasa ta taba kayanka neman almakashi zaka yi ka yanke gurin kayar to amma mu yanzu an yarda ka zuba ko ka wanke shi kenan ko a shari'ar waɗanda suka gabace mu idan ka je kai tsarki ko kai fitsari za ka yi tsarki to za ka nemo dutse ne ba ruwa ba kai ta gogan kan ka har sai jini ya fita za ku iya شيسا من ذلك صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنفية السمحة يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى ما جعل الله عليكم في الدين من حرج إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبة فشددوا وقاربوا وأبشروا هذا كرشن حديث منك إني إمام to kasancewar wa'annan yahudawa sun tuba daga bautan ɗan malaki da suka yi shi sa aka sa musu alladina hadu ya ayyuhan ladina hadu muna fata an gane akwai malaman da suka ce a'a yahudawa an sa musu sunan yahudu ne domin ana danganta su da kakansu Yahuza, ɗan annabi yakubu alaihi salam sai suka ce wannan yahuza zaɗin an cire wannan ɗugo da yake kan zalu sai kuma mai yahudu daga nan aka samu yahudawa wasu malaman tafsirin a cikin tafsirin fabari jami'ul bayan suka ce a abinda ya sa aka ce allazi na hadu abinda ya sa aka samu su suna yahudawa domin a duk lokacin da suke tilawar a taura ya ta na yaminan wa shimalan suna karatu littafin su suna haka an gane ko a ran kai karatu a misra in suna karatu alkur'ani ya suke haka ko kaga ana haka ana jin daɗi to haka ɗin suna ne jama'a idan kana karatu alkur'ani mai girma daidai ne ka riƙa yin haka ba daidai ba ne wannan bida ce katutuwa jama'a kuma yana daga cikin bida alkurra yawancin makarantar alkur'ani mai girma yana daga cikin bidiyoyin da suka ƙago to manzan Allah sallallahu ala'uwa wasallam da yana karatun kur'ani ya yake nutsuwa yake domin shi alkur'ani mai girma yana ƙara mutum nutsuwa ne ala bi zikrillahi lahi qulub kuma shi yasa idan mutum ya zo yana zikiri sai ce hankalin shi ya tashi ya fita daga hayyacinsa yana tsalle tsalle yana dukan mutane ka ce me yasa wai wai zikiri ne yasa shi wallahi sallah kare shi wai shauki ko wallahi sallah kare shi kariya shi kariya shi domin zikiri na tsuwa yake sa mutane bai sa mutane hauka uzkurillaha hatta yuqala majnun hadithun mawdu'a hadithin bai inganta ba da Sani rijiyar lemu hafizahu Allah ta'ala wata rana muna madina tare da shi yake cewa irin wannan mutane masu cewa shauki ya ɗebe su yace ya taba gani wani a Kano ana zikiri cikin masallaci can an jima wasu ya fita daga hayyacinsa sai aka ɗauko shi wai ya fita daga hayakinsa ba sai aka ɗauko shi sama haka za a fito da shi sai ka an kai shi kusa da fanka kuma fanka tana juyawa sai ce fanka fanka za ka ce a sai mutum da cikin hayakinsa yi Thank saboda haka zikiri yana sa mutum nutsuwa bai sa mutum hauka alkur'ani mai girma yana ƙara mutum nutsuwa ne bai sa mutum ya zanto ya fita daga cikin hayyacinsa Allah ya ce kul ya na haɗu. Ka ce da su ya ku wa'anda kuka tuwa? in za'amtum annakum auliya’u lillahi min dunin na? fata fatamannaw al-maut wannan magana ce ta Allah ya ku yahudawa idan har da gaske kuna da awar cewa ku zaɓaɓɓu ne na Allah masoya ne na Allah majibinta ne na Allah kun fi kusa da Allah Allah ya fi ku ya fi kaunar ku to ku yi burin mutuwa mana don ku gamu da Allah kawai aiki soyayya ku yi fatan ku mutu da wuri ku gamu da Allah wannan ilzami domin su yahudawa kullum babu wanda ya kai su ba su suka ce na hannu abina'ullahi wa ahibba'u suka ce wai su ‘ya'yan Allah da ba su yasa wa ƙalu don yadda kula da jannata illa man kana hudan auna fara su suka ce babu wanda zai shiga aljanna in kai ba bai hude bai ko nasara suka ce lanta masa daru illa ayyaman ma'adudan wuta ma idan za ta kone su ɗan kaɗan ne ranaku ne ɗan kaɗan kawai duka za a kwashe su a kai su aljanna saboda su 'ya'yan Allah ne to ne Allah madaukakin sarki ke musu ilzami idan har da gaske kuna ganin akwai iri wannan soyayya da wannan ƙauna tsakaninku da Allah na wani mawu ku yi burin mutuwa ku mutu da wuri don ku gamu da Allah dan duk mutumin da yake ƙaunar wani zai fatan gamuwa da shi ko to za ka iya gamuwa da Allah baka mutu ba sai ka mutu ai kamar mun da muke so shiga aljanna ko kowa aka ka tabo yana so shiga aljanna eh haka ne yayi daidai to amma ba za ka shiga aljanna ba sai ka yi ne sai ka mutu sai ka mutu kuma mutuwar dan kowa baya so annan ma an ce mana kul innal mautal ladhi tafirruna min tafirruna min. gudu sa miki yahudawa hatta a wannan zamanin yahudawa a kowane zamanin wannan ita ce da su shafafu ne da mai duniya da lahira babu mai taɓa su kuma babu wanda ya fi su a gurin Allah subhanahu wa ta'ala akwai wani sharihin taura, babu sharihin tauran da ya kai shi sunansa a tulmut. a turmud mujalladai ne masu yawa kamar tafsir ne littafinsu wanda wannan shehin malami dr abubakar birnin kudu hafizahullahu ta'ala a bincikensa da ya na doktora wannan littafin a tulmud ya yi ta haƙiƙinsa a cikin littafin yahudawa suna cewa sune masoya Allah sauran bayan Allah ba kiɗe a duniya bayi ne Allah ya sakara su domin hidiman yahudu yanzu ba suna neman su kafa daular yahudawa ba to a tunanin su sun kafa daular yahudawa duk duniya da farade da bakake da turawa da larabawa da kowa da kowa bayan su suna kiran sauran mutane al'umamin yuna bayi su kuma suna kiran kawunansu sha'abullahi al-muhtar jama'ar Allah zaɓaɓɓu a cikin littafin suna cewa ya halarta ba yahuda ya zagi bawa amma bai halarta bawa ya zagi ba yahudi ba wari ne bawa shi ne kowa da kowa irinmu irinmu a cikin littafin ya halarta ba yahuda ya kashe kowa ya kwana lafiya amma duk mutumin da ya kashe bai hudu za a kashe shi a cikin atulmut ya halarta bai hudu ya tsinci kayan kowa halar ne a gare shi amma duk mutumin da ya tsinci kayan ya hudu dole ya mayar masa saboda su ne shafafu da bai kuma ko kun san cewa wannan duniyar da muke ciki a yau su suke juya ta su suke juya ta amerika tana hannunsu ne kuma an tsirari ne ba sun sha wuya a tarihi baki daya amma daga ƙarshe sun zo sun haɗa kansu ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wahalar da su a Madina ya zo ya tarar da su kashi kashi banu quraiza banu nadir banu qainuqa yi alƙawarin zaman lafiya da su duka suka warware alƙawarin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fatattake su daga Madina zuwa Khaibar sayyidina Umar ya zo ya karasa su daga Khaibar suka tarwatsa duniya daga baya ne suke haɗa kansu kuma su zo su taru a guri ɗaya wai za su kafa daular yahudawa a ƙasar palestine Wani mu ya tabbatar mana da cewa dab da ƙarshen duniya a ga duk wannan ɓaɓato da suke yi dab da ƙarshen duniya allah madaukin sarki zai ba mu iko a kansu mai fata-fata da su har bai hude zai zo ya fuya a bayan bishiya Allah ya biya bishiyar daman magana ta ce ya kai musulmi ga wani bai hudu ya ɓoya a bayana zo ka kashe shi kawai wannan hadisi ne ingantacce cikin sahih bukhari to wannan shine gudu. Allah madaukin sarki yace fatamanna wal mauta in kuntum sadiqin ku yi burin mutuwa mana matukar kuna da gaskiya wajen da'awar cewa ku masoya Allah kwatankwacin wannan ayar tana nan cikin suratul baqara Allah madaukin sarki yace kul in kanat lakum ad-darul akhirah kul in kanat lakum ad-darul akhirah wa inda Allahi khalisatan min dunin nas fatamannahu al-maut fatamannahu al-maut كنتم صادقين سيتمي ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين سيتمي ولا ولتجدنهم ولا تجدنهم أحرق الناس على حياة الله الفزنة وما هو بمزحزحه من العذاب وما هو بمزحزحه من العذاب أن والله بصير بما يعملون Allah madaukin sarki ya "Kul ka ce da su ya Rasulallah, sallallahu Alaihi wasallam." إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت idan da gaske ne yadda ku Yahuda suke cewa lahira ta mutu aljanna ta mutu mu kadai za mu shiga idan hakan da gaske ne Allah ya muku tanadin ta gobe kiyama to ku yi burin mutuwa don ku shiga mana to nan ma a nan gurin a cikin suratu al Allah ya ce wala yatamannawna abada wala kai hakuri kai hakuri abin da yawa eh ai za mu zo mu karasa insha Allah anan gurin Allah yace wala yatamannawna hu a can cikin suratul baqara sai Allah yace walan yatamannahu abada ba za su taba burin mutuwa ba bai hude ai bai hude shi yana da yaqinin gobe kiyama bai da komai wannan babatun cewa suna da soyayya da Allah Allah yana kaunar su suna da aljanna su ƴaƴan Allah ne masoyansa wallahi su san cewa ƙarya ne su kansu sun cewa sun cewa ƙarya ne kuma kasancewar sun san cewa ba su da rabo gobe kiyama shi yasa suke fifita duniya ai kamar shedani ya san bai da rabo a lahira ko to bala ya more duniya da kyau haka yahudawa suke shi yasa Allah ya ce walan ya yatamannahu abada ba za su taba burin mutuwa ba har abada bima qaddamat aydihim domin abubuwa munana da hannayensu suka aikata don da ya aikata mummuna yana gina mummunan sakamako gobe kiyama kuma abubuwa munana nawa ko qur'ani kawai kai ko suratul baqara kawai ka karanta su suka ce inna allaha faqirun wa nahnu aghniya ko ba su ne. su suka ce yadda Allah maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu wai Allah marowaci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su suka ce lanta masana naru illa ayyaman ma'dudat su suka ce uzairu ibn Allah uzairu dan Allah babu irin sharrin da basu yi ba babu irin annabawan da basu kashe ba wa yaqtuluna an-nabiyina bighayri al-haqqi wa yaqtuluna al-anbiya'a bighayri haqq to saboda haka sun kwana da sanin cewa ba su da rabon gobe kiyama kuma shi yasa ba za su yi burin mutuwa ba wallahu alimun bil zalimin Allah madaukin sarki mai ilimi ne game da azzalimai shi yasa baya wannan sai Allah ya ce wala tajidannahum ahrasan nas ala haya zaka tarar cewa yahudawa sun fi kowa boren bore duniya sun fi kowa kwaɗayin duniya wa min alladhina ashraku Hakan nan daga cikin waɗanda suka yi shirka daga cikin mushrikai Ya ya ce yace yawaddu ahaduhu daya daga cikin yahudawa yana burin cewa lauluwa annaru alfa sana inda za a iya bashi rayuwa ya more duniya shekara dubu Allah madaukakin sarki ce wannan burin banza ne ban shekara dubu kuma sai ne walan walan wama huwa bi muzahzihi min al'azabi an yu'ammar kasancewarsa an jiyar da shi daɗin rayuwar duniya shekara dubu bai kawar basa da azaba gobe kiyama to anan gudun sai Allah madaukin sarki ya ce fatamannawul mauta in kuntum sadiqin wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydi ku yi burin mutuwa matukar kuna da gaskiya wajen da'awar ku cewa kuma masoya Allah ne Allah yace har abada ba za su taba yin burin mutuwa ba domin munanan abubuwan da hannayen suka aikata wallahu alimun da zalimin Allah madaukin sarki shi ke da sanin yanayin azzalimai kuma shi shi zai musu sakai a gobe kiyama wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم شكرا لكم Thank you. Amen.